fait tourner la bœuf. bouger la tête parce qu'on est dur dans les flots. C'est style dans le rap pour redorer le The voice of America, direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 24 ga watan Nuwambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Mahmud ba makanan labarai. A yau Talata zababben shugaban Amurka Joe Biden zai yi wani taro domin gabatar da mutanen da yake so ya zaba. Don rike manyan mukamai na diflomasiyya da na tsaron ƙasa a gwamnatinsa. kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga dakarun ƙasar ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin tigray yayin da wa'adin miƙa wuyan da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa yan majalisar dokokin indonesia sun ƙara ta da batun ƙudurin dokar da za ta haramta amfani da barasa a ƙasar to kanan labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar niger Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da EU da ECOWAS da SANSAD da nufin jan hankula ɓangarorin siyasar Nijar a kan batun zaman lafiya yayin a suke zo gaban goshi a zaben da ƙasar ta tunkara. Sannan a Najeriya, kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, Femi Baja Biamila ya ziyarci iyalan mai sayar da jarida Ifeanyi Okereke a Suleja da ke jihar Neja. wanda wani dan sanda cikin tawagarsa ya bindige har lahira baya ga haka muhammad baballe na nan tafi da shirin noma sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel amma bari mu fara tashar labaran duniya jama'a assalamu alaikum hukumar da ke kula da ayyukan tafiyar da mulki a nan amurka ta amince cewa zababben shugaban kasa joe biden ya cancanci a bashi duk haɗin kan da yake bukata bisa tanadin dokar 1964 ta yi don a samu damar mika mulki ba tare da wata tangarɗa ba yayin da a tsakanin yanzu zuwa ranar 20 ga watan janairu da za a rantsar da shi biden zai ci gaba da naɗe-naɗen makamai a gwamnatinsa na jami'an da za su aiwatar da manufofinsa idan ya karɓi ragaman mulki ya kuma samu damar tafiyar da fannin tsaron ƙasa. mulki ta samu damar shiga shafin yanar gizon gwamnati inda har ta kirkiri wani shafi mai taken buildbackbetter.gov da ke nufin kyautata al'amuran kasar biden zai kuma samu bayanai kan yanayin barazana ga tsaron kasa ayyukan soji na ɓoye da wasu matakan da gwamnatin trump ke shirin aiwatarwa ta fuskar soji haka zalika gwamnatin trump za ta yi wani atisaye da ma'aikatan biden dangane da abin da ya shafi zama cikin shirin karta kwana To a gefe guda kuma a yau talata zababben shugaban na Amurka Joe Biden zai yi wani taro domin gabatar da mutanen da yake so ya zaba da riƙe manyan mukamai na diplomasiya da na tsaron ƙasa a gwamnatinsa. Daga cikinsu akwai Anthony Blinken, ɗaya daga cikin makusantan Biden a tsakanin masu ba shawara kan harkokin kasashen waje, wanda shi ake sa ran zai rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Biden ya kuma ce yana da niyyar ɗaukan tsohon sakataren harkokin wajen Amurkan John Kerry domin rike sabon mukamin wakilin shugaban kasa na musamman kan yanayi yayin da zai kuma rike wani mukami a majalisar tsaron kasar wannan mataki ne da ke nuna yadda shugaban mai jiran gado zai mai da hankali kan yadda za a tunkari batun sauyin yanayi a matsayin batu na gaggawa a cewar tawagar karɓar mulkin biden ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga dakarun ƙasar ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin tigray yayin da wa'adin miƙa wuya da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa firayim minista abi ahmed ya ba dakarun neman yancin yankin na tigray da ake kira tplf nan da zuwa gobe laraba da su miƙa wuya ko kuma birnin mikele ya fuskanci mamayar soji a ranar litinin dakarun ethiopia suka ce sun yi wa birnin na mikele ƙawanya da tazarar kusan kilomita hamsin shugaban yankin tigray debretsion gibra michael ya musanta a ikirarin dakarun ethiopian yana mai cewa kokari kawai suke yi su rufa-rufa kan gazawarsu katse layukan sadarwa ya sa tabbatar da rahotanni daga yankin ya zama abu mai matukar wuya yayin da aka kwashe mako uku ana ba ta kashi a yankin to a gaida mahmud lalo wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar to da farko a jamhuriyar niger Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da EU da ECOWAS da sansad da nufin jan hankulan ɓangarorin siyasar Nijar kan batun zaman lafiya yayin da aski ya zo gaban goshi game da tsare-tsaren zaɓukan watan Disamba mai zuwa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Sanin rikita-rikitar da ke tattare da sha'anin zaɓe a ƙasashen Afirka inda sautari 'yar ƙaramar magana ke rikidewa ta zama tashin hankali ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu manyan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa shirya babban taro domin tunatar da 'yan siyasar Nijar muhimmancin zaman lafiya a daidai wani lokaci da ƙasar ke tunkarar babban zaɓe. Les la grande responsabilité Manzan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma Dr. Muhammad Ibn chambers na cewa babban nauyi ne ke rataye a wuyan 'yan siyasa domin ɗorewar yanayin zaman lafiya. Mai da hankali wajen darata juna da canza yawu a kan gaskiya wani abu ne da zai taimaka a fahimci juna a yayin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka. mutunta ka'idodi ita kaɗai ce hanyar da ta zama dole a bi wajen warware kowane irin rikicin zaɓe. Sarakunan gargajiya na da rawar takawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasa, saboda haka aka buƙaci gudunmuwarsu don ganin an cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan taro. sarkin tsibirin dogon dutse mai martaba samuna abubakar marafa ya yaba da wannan tsari inda muke cikin wannan zaure duka parti politik da masu hannu da shuni sun ba da haɗin kansu ɗari bisa ɗari saboda ai wannan zaɓen lafiya za mu tara malamai insha Allahu a yi addu'a saboda ƙasa ga tana da buƙatar addu'a. Wasu daga cikin 'yan takara sun amsa wannan gayyata ta Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin jaddada goyon baya ga wannan yunkuri Dr. Suleiman Abdallah shine dan takarar jam'iyyar Nijerina. Vraiment jawaban da muka ji eh, kan wannan taro sun mun gamsu da su. Dan kira ne a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali cikin wadata ya zamanto kuma wanda jama'a suka zaba shine sakamakon zai bada abinda muke fata kenan kungiyoyin mata sun sha alwashin yaɗaɗa shawarorin da aka tsayar a wannan taro zuwa sassan kasa ta yadda za a kare matasa daga bangar siyasa aikin da shugabar kungiyar kwangafen madam kako fatima ta ce yana buƙatar samun haɗin kan kowa yan siyasa mu na niger muna so su haɗa hankulansu kuma yan jarida idan gari ya kamata ku rinka yaɗa daidai abin da ya kamata mu kuma mata su ci gaba da ba da horo don saboda wannan zaɓe ya zo muna cikin kwanciyar hankalinmu. A bara Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya makamancin wannan taro a Najeriya gabanin zaɓe domin rigakafin barkewar rigingimu masu nasaba da zaɓe. Haka kuma an yi irin wannan zama a jajibirin zaben Burkina Faso na ranar Lahadi 22 ga watan Nuwamba. kyaukyawan sakamakon da aka samu a ƙarƙashin wannan tsari ya sa majalisar ɗinkin duniya shirya irinsa a nan nishar wanda kuma nan ba da jimawa ba ake sa ran gudanar da makamancinsa a ƙasar ghana don ganin zaɓuɓɓukan da waɗannan ƙasashe ke shirin gudanarwa a watan gobe an yi su salim alim sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sule mummuni barma Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da karashen labaran duniya. A yau Talata Birtaniya ta fidda sanarwar cewa mai yiwa matafiya daga wasu kasashe da gwajin cutar COVID-19 ya nuna ba sa dauke da cutar za su fuskanci yan takaitacciyar killacewa idan suka isa kasar. Tsarin da ake bi a halin yanzu shine mutum ya killace kansa na tsawon kwana goma sha hudu. Amma daga ranar sha biyar ga watan Disamba za a ba matafiya zaɓin su biya kudaden gwajin cutar bayan kwana biyar idan kuma gwajin ya nuna ba sa dauke da ita za a basa su tafi a jamus jami'ai a jihohi goma sha shida na laliban hanyoyin da jama'a za su yi tarukan bikin kirsimeti ba tare da shiga wani hadarin kamuwa da cutar ba jihohin sun amince a tsawar matakan kariya cikin makonnin da suka gabaci bukukuwan da za a yi domin a daƙile yaduwar cutar sai kuma daga baya a dan sassauta su don a bar mutane su danyi taruka a gobe laraba jami'an za su gana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel don tattauna wannan tsari 'yan majalisar dokokin Indonesia sun kara tada batun kudurin dokar da za ta haramta amfani da barasa a kasar yayin da ake samun yawaitar mace-mace sanadiyar shan barasar da aka hada ba tare da bin ka'ida ba sai dai masu sukar wannan kuduri sun ce haramta shan barasa baki daya zai kara ta'azzar amfani da barasa mai hadari da aka hada ba bisa ka'ida ba majalisar wakilan kasar dai ta saka wannan batu cikin muhimman batutuwan da za ta fi mai da hankali a kansu a shekara mai zuwa karkashin tsarin da ke fayyace muhimman batutuwan da suka shafi kasar a shekarar 2015 aka fara gabatar da kudurin amma aka jingine shi yayin da ya ta fuskantar suka kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajamiyala ya ziyarci iyalan mai sayar da jarida Ifeanyi Okereke a Suleja da ke jihar Niger wanda ɗan sanda a tawagarsa ya bindige har lahira. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Nasiru Adamu Elkaya aiko mana da ƙarin bayani. Sakatariyar gwamnatin tarayyar Najeriya inda masu sayar da jarida kan tsaya a danja na daura da majalisar dokokin Najeriya kotun koli da cin gefe ko helkwatar 'yan sanda wato Louis Edet daga baya kuma fadar Aso Rock. Muhammad Ibrahim Ganau ne ya bugo min waya lokacin da ɗan sandan ya buɗe wuta. Speaker sun fito daga National Assembly mu kuma muna daidai junction na Secretarial zuwa Nikon kuma wanda ya gangara zuwa Aso Drive. Wallahi ɗaya cikin bendo sun ya ɗan je tsaye kusa da motar speaker. Security ya ɗauko bindiga ya harbe shi ka. At last dai yaron ya mutu. Ah, ga ah. paper sun shi ne yanzu ƙasa ga hularsa nan ga jini nan kuma a ƙasa. Yanzu na tafi minti goma ba. wallahi jaridu ne ga jaridun nan ba a kasa ga jini na a kasa ga jaridun na a kasa ga hula yaron nan dama normally wurin an ce in sun zo manya ka sukan ta musu kyauta a wannan jacket din sukan ba vendors kyauta in sun zo sukan je kusa da motocin su a musu a basu kuɗi su je su raba to wanda ba mu sa abin da ya faru ba dai kawai dai mun gan shi dai a harbe shi kamar ya nufi motar speaker ne aka ga ba yadda da shi bai ja wannan akasin motar da ke tafiya ba tsawa ta ba na aibe da wani makamin da za a tsorata a harbe shi ai ga jaridun shi nan da aka harbe shi amma babu ko tare da shi daga jaridu ne kawai tefas ne a nishi sai hulasa sai maud mark Bajabi Mila ya kare akasin da cewa tun da dadewa dama yakan tsaya don gaisawa da masu sayar da jaridar da ya ce mutanensa ne. Amma yayin da ya zo barin wajen sai wasu suka nemi ta tafiyar kwambar motocin da ya sanya jami'ansa bude wuta a cikin iska da ya sa har albarushi ya yi batan kai ya hallaka okereke. Bajabi Mila wanda ake cewa mai matukar girman kai ne don baya amsa gaisuwar mutane ta haka kawai. Ya musanta wannan tunanin da cewa yana girmama mutane ba tare da la'akari da matsayinsu ko arzikinsu ba. Kakakin ya ce ya buɗe wani asusu don kula da 'ya'yan marigayin ciki har da jinjiri da ba a yi sunansa ba har sai sun kai shekaru 21. Lamarin dai na kara ta'azzara yadda 'yan Najeriya ke kuka da ɗabi'un wasu 'yan sanda na wuce gona da iri. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda ACP Aminu Garba ya ce akan samu bara gurbi tun ɗaukar jami'a. Mutum an jawo shi an ce saboda ya addabi gidansu aka ce shiga polis. Aka ganin ba tunani ba wani bai da ra'ayin polis din ma amma sanato ne gwamna ne ya ce din ya faranta ma al'umman shi sai kwashe su kawai sai tura a doke su polis dole na wayi gari yanzu ban sani ma kowa garanto saboda me da yawa wanda aka dauke su sun je ne kawai su shiga cikin polis ko soja a basu amana su wuce da ita especially bindiga. Yayin da bayanai ke nuna hukumar DSS ta tsare dan sandan da ya bude wutar don gudanar da bincike, Bajabi Emile ya gayyaci masu sayar da jaridar su zo zauren majalisa a talatar nan don za a karrama marigayin. Nasiru Adamu Yalika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya. yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirin. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin manajan darakta na kamfanin tumatir na dangote da ke kadawa a jihar Kano, Abdulkarim Kaita. wanda ya mana ƙarin bayani kan shirin da suka kaddamar na ba manoman tumatir bashi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban manoman tumatir na jihar Kano inda ya mana ƙarin bayani kan shirin bada bashi da manoman tumatir suka karba. Salamu alaikum sunana San Dalladiya da Kwari ne shugaban kungiyar manoman tumatir na jihar Kano. Kamfanin Dangote tumatir sun ce eh, sun fara tsarin nan na baku iri. yaya ku tsarin ko kuma tasirin sa wurin? So alhamdulillah ka san wannan harkar bada iri ina karkashin shirin nan na babban bankin kasa na Anko Program. Hmm. Wannan kuma yana daga cikin kamar balance na kayan da za mu karba na shekarar bara da yake a wajen su alhamdulillah bara mun fara wannan shiri kuma a kowane bangare tsakanin manoma da kuma kamfani kowa ya yi kasuwanci wanda kowa kuma ya ji daɗin yin kasuwancin wannan ta sama wannan shekarar muka sake bujurowa muka sake dawowa domin mu ci gaba da wannan shiri da muke tsakanin mu da su so bara mun yi noma mun kawo kamfani kamfani ya saya manoma waɗansu biya bashin ta wannan hanyar waɗansu kuma ba su biya bashin ba amma dai muna son insha Allah a wannan shekarar mu tsaurara matakai na ganin cewar wayanda aka ba wannan kayan aiki sun yi kokari sun biya wannan bashi in dai ba ta kuma abu ne zo ya faru na wata annoba ko na abu ba wannan kuma da akwai inshora a cikin karkarin shi yaya ba ka bayyana bambancin da yake tsakanin wannan irin da su ake baku tunda ka ce yana cikin tsarin rance ko lamani da ake baku daga bankin cbn hmm. amma su kuma kamfanin dangote su suke gashi su suka samar da wannan gonar suke renansa kafin su baku hmm. ya za ka bambanta yadda alfanun sa yake ko da naku irin na baya to alhamdulillah a dama ba za ka hada na farko dai shi wannan irin da muke yi iri ne mai aure wanda ake ce ma hybrid na biyu kuma hanyar da aka rene shi hanya ce ingantacciya wanda ake dukkanin waɗansu cututtuka da za su iya samun sakafin a kai shi gona wannan iri ana bashi matakan kariya akan kamuwa da wannan cuta saboda haka daga lokacin da ya kai shi gona girman sama da zai da bambanci da irin hanyar da muka saba yi mu a gargajiyance na na zafa iri domin mu dasa da haka akwai wato alfanu kenan a sosai ku akwai akwai bambanci akwai alfanu akan wannan to faru wasu daga cikin ku aka samu matsalar kashe wato rashin biyan abin da aka karba. to wannan kasan eh, baya rabuwa da su halaye na mutane na mutanenmu da kodayaushe kayan gwamnati ya zo hannun su za su ce wannan kaya baba buhari ne ya kawo kyauta ne wannan muna faɗa masa ba kyauta ba ne ba shi to har duk da haka hidima tun farko ne kira ga mutane da su daure su biya bashin da aka basu kada kada a ce za a ɗauki kayan nan cewa kyauta ne bashi ne ba kyauta ba cewa suna cewa kyauta ne ba ku ilmantar da su bane eh, yadda ya kamata kafin ma a kai ga basu kaya sun ilmantar sosai shine ma aikin da kullum muke yi to amma ko da yaushe mutane sai su eh, abin da bai dace ba su kau da kansu su ɗauka kamar cewa wannan abu kyauta ne tunda ana sa masa sunan tallafi ni na gan ganin an ce maka tallafi ko da dai a bashi ne zaka biya an tallafa maka domin zaka yi amfani da kuɗinka ba za ka yi amfani da kuɗinka ba za ka yi amfani amfani da abin da aka bashi ka bashi kuna da kiyasin waɗanda suka cika alkawari eh, eh, da muka yi wanda suka cika alkawari na biyan wannan bashi sama da mutum biyu kusan kamar kaso ashirin sun biya wannan bashi da aka ba da. so waɗansu su kuma na fatan cewa wannan shekara za su gaba da biyan wannan bashi insha Allah to yanzu kashi tamanin din ya za ku da su suna nan muna nan muna bin su waɗansu su wanda suka iya biyan wani kaso mai yawa a ciki za mu sake ba su wannan kaya sake noma domin su biya wancan bahin kuma su ci gaba da biyan wannan kuma mun ɗau matakai na ganin cewa wannan ba su sake faruwa ban Allah da mun ɗauki kwararrun ma'aikata na kula da harkar gona wanda za su manoma tun daga dasa tumatir na har zuwa ƙara girman su har kuma zuwa ɗiba a kawo gonaki saboda haka idan muka wannan kokarin to za mu ga za mu rage wannan rashin biyan bashin wanda ke shine babban manufar yin wannan shiri inda ana son ya ci gaba lalle ne sai rika biyan bashin insha Allah menene mataki na gaba game da waɗanda suka ki biya din to mataki na gaba wanda ba ma fatan sa shine mu je mu hada su da hukuma amma ba fata muke ba yasa muke kira ko da yaushe da kokari a biya bashin in aka magana bashi an akwai maganar garanto waye garanto ku kowanne mutum sai da yasa garanto a ciki domin sai ka kawo dan uwanka a farko ma sai ka kawo mai unguwa ya sa maka hannu da sauransu so ba abu ne na da akwai garanto da muka sa sai akwai wani magajin ka ko wani naka da kuma bibiyan ɗinka da muka sa a ciki to in Allah da wannan za ta sa da doka kuma da aka yi sabuwa in dai haka ci wannan bashi to ko ina ne za a bi kuɗin ka a yanka in dai haka na mu'amala ta kuɗi da bankuna. Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu sani ɗan da kwari kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko na haɗin gwiwa ne wanda ya ce salam biyo ya Hausa. Da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. Allahu Akbar ga hare 'yan ƙungiyar Boko Haram ga hararen 'yan bindiga ga masu satan mutane domin neman kuɗin fansa ga masu yi wa yara mata fyaɗe ga matsalar tattalin arzikin mu ta najeriya to da wanne za mu je muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli a mu ta najeriya amin summa amin sako daga zainab ibrahim musa wada tare da aishatu musa wada da fatima musa wada barikin ladi jihar plateau sai saƙon usman shitu makuta wanda ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa yau kimanin mako uku kenan da barayi masu satan mutane suka sace dan uwanmu alhaji baban gida rabe a garin mahuta da ke jihar katsina tabbas mun yanke kauna daga samun mafita akan matsalar tsaro daga wannan gwamnati ya allah mai kowa mai komai mun kawo kukanmu gare ka hakika waɗannan 'yan ta'adda idan sun fi karfin gwamnati da jami'an tsaro shakka babu ba su fi karfin ka ba idan masu shiryewa ne ka shirye su idan ba masu shiryewa ba ne allah kai ka sanya da za ka yi da su kai mana maganin su sai kuma saƙon ɗan mutan maida aminu kano maida garko wanda ya ce fatan alheri a gare ku murya amurka don allah ku bani dama don yin tunatarwa ga gwamnatin jihar kano karkashin jagorancin umar abdullahi ganduje da ta dubi halin da al'ummar karkara ke ciki na rashin hanya da wutar lantarki ya kamata su ma a dube su don su san mulkin demokuraɗiyya ake yi ba a najeriya ba mulkin sa kai ba sai sakon jamila da lawisa matan hassan dogon faci ba tsari waɗanda suka ce salam gidan rediyon voa hausa mai albarka da fatan alkhairi a gare ku a madadin mata da ƙananan yara na ƙaramar hukumar ba tsari muna kira ga gwamnatin jihar katsina da ta kara kokari wajen inganta rayuwar al'umma musamman mata da ƙananan yara duba da cewa mafi yawancin mazajen da suka rasa ransu sakamakon hararen 'yan ta'adda sun bar marayu masu yawa a hannun mata yana da kyau a tallafa musu ta yadda za su samu sauƙin ɗaukar ɗawainiyarsu allah ya sa mu dace amin cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa kanjamau cuta mai cutarwa in bacci kake malanta shi ka saurara da ke kisa babu magani ko kashe yanzu dai ga Mahmud dauke da labarai amma fa a takaice. Hukumar da ke kula da ayyukan tafiyar da mulki a nan Amurka ta amince cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya cancanci a bashi duk haɗin kan da yake bukata bisa tanadin dokar 1964 ta yi don a samu damar mika mulki ba tare da wata tangarɗa ba. yayin da tsakanin yanzu zuwa ranar ashirin ga watan janairu da za a rantsar da shi biden zai ci gaba da naɗe-naɗen makamai a gwamnatinsa na jami'an da za su aiwatar da manufofinsa idan ya karɓi ragaman mulki ya kuma samu damar tafiyar da fannin tsaron ƙasa to a gefe guda kuma a yau talata zababben shugaban na amurka joe biden zai yi wani taro domin gabatar da mutanen da yake so ya zaɓa da rike manyan mukamai na diplomasiya da na tsaron ƙasa a gwamnatinsa. daga cikinsu akwai anthony blinken ɗaya daga cikin makusantan biden a tsakanin masu ba shawara kan harkokin ƙasashen waje wanda shi ake sa ran zai rike mukamin sakataren harkokin wajen amurka ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga dakarun ƙasar ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin tigray yayin da wa'adin miƙa wuya da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa firaminista abi Ahmed ya ba dakarun neman 'yancin yankin na Tigray da ake kira TPLF nan da zuwa gobe Laraba da sami kauya ko kuma birnin mikele ya fuskanci mamayar soji. A ranar Litinin dakarun Ethiopia suka ce sun yi wa birnin na mikele kawanya da tazar kusan kilomita hamsin. Shugaban yankin Tigray Debretsion Gibre Michael ya musanta a ikirarin dakarun Ethiopian yana mai cewa kokari kawai suke yi su yi rufa-rufa kan gazawarsu. su. a yau talata birtaniya ta fi da sanarwar cewa mai yiwa matafiya daga wasu kasashe da gwajin cutar covid-19 ya nuna ba sa dauke da cutar za su fuskanci yan takaitacciyar killacewa idan suka isa kasar tsarin da ake bi a halin yanzu shine mutum ya killace kansa na tsawon kwana goma sha hudu amma daga ranar sha biyar ga watan disamba za a ba matafiya zaɓin su biya kudaden gwajin cutar bayan kwana biyar idan kuma gwajin ya nuna ba sa dauke da ita za a basu su tafi Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ka a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya. sai mu haɗu a shirinmu da dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.